وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد sai shugabanninsu da manyansu suka tafi suna cewa mabiyansu ku ci gaba da abin da kuke a kai kada ku shiga addinin muhammad ku tabbata akan bautar allolinku abin da Muhammad yake kiran ku na bauta wa Allah shi kaɗai, wani abu ne shiryayye, kawai yana so ya samu ɗaukaka a kanmu ne, mu zama mabiyansa.